أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم لا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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya su tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin iyawarsa da kaddara wasu ya nuna muna wannan marici na rana alhamis takwas ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda kuma ya yi daidai da gamo a wannan masallaci na bakin fadar mai martaba sarkin jihuwa hafizahullah da ke wannan birni na Abuja domin ci gaba da gudanar da tafsirin na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana idan ba a manta ba a wannan guri a daidai wannan lokaci wannan darasin namu shine darasi na biyar wanda kuma muna cikin suratul mu'minun wato sura ta 23 kuma darasin mu da ya gabata mun kai karshe aya ta 30 akan karshen ta muka tsaya yau za mu tashi farkon aya ta 31 inda Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim umma فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن na'am mun ji kisar mutane annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a darasinmu da jiya da ya gabata. To baya an faɗa ma gwagwarmayar da annabi Nuhu ya yi da mutanensa da kuma ɗaukin da Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo masa ya samu nasara ya kafa tauhidi a doron ƙasa kamar yadda Allah ya aiko shi yi to sai Allah ce kuma sun ma'an na min badihim qarnan akharin sai kuma muka biyo da wani karni bayan karni annabi Nuhu ya wuce muka biyo da wasu mutane kuma sun biyo bayan wucewar annabi Nuhu wanda Qur'ani ya gaya mana annabi Nuhu ya zauna yana kara yana karatarwa a cikin al’ummarsa da kira zuwa ga addinin Allah shekara dubu ba hamsin. ولقد أمت فان وهم ظالمون Allah ya ce wala kada arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama mu aiko annabi nuhu ya zauna cikin mutane ne yana karantar da tauhidi yana kira zuwa ga tauhidi ya tsaya akan wannan aiki ya jima a cikin su tsawon shekara dubu ba shekara hamsin ɗari tara da hamsin yayi yana wa'azi yau ko shekara hamsin aka ce mutum ya yana wa'azi ai je ka kalle shi ka gani ballinta a ce ya shekara ɗari tara hadda hamsin ba wai a duniya ba a shekarun wa'azi don malamai masana tarihi sun ce annabi nuhu sai da ya shekara dubu ɗaya da ɗari biyar a shekara dubu ɗaya da hamsin dubu ɗaya da hamsin sunaye a duniya domin cewa suka ya shekara arba'in yana matashi ba annabin Allah ba bayan shekara arba'in sai Allah ya aiko shi to da ya aiko shi ya shekara ɗari tara da hamsin haɗa su ɗari tara da hamsin da shekara arba'in na kurkiya sun zama shekara dubu ba goma ɗari tara da tisi'in kenan to bayan kuma Allah ya halakar da mutanensa ya je can ya zauna ya shekara 60 sannan Allah ya karbi rayuwarsa to idan ka hada 60 da dubu ɗaya ba goma za su baka shekara dubu ɗaya da nawa da hamsin suna abin da annabi Nuhu alaihi salatu ya yi kamar yadda masana tarihi suka ambata wannan annabi Nuhu alaihi bayan ya kare wannan da'awar tasa duka ya bar duniya to sai kuma muka sake aikowa da wani annabi ya biyo bayansa kamar yadda Allah gaya muna a wannan gurin sun na min ba'dihim ay min ba'di qaumin nuhin qarnan akharina wani karni da ataba da karni nuhin wa qauma wannan annabin da Allah ya aiko bayan wucewar annabi nuhu alaihi salatu wassalamu malamai sun yi sabani wanne ne annabi wasu malamai suka ce shi ne annabi salih wato mutane wato samudawa kenan wasu ko suka ce shi ne annabi hudu wato mutane adawa kenan magana mafi kyau cikin wayannan maganganun guda biyu shine magana ta ƙarshe cewa annabi hudu ne ba wucewar annabi nuhu sai annabi hudu don mafi yawa cikin alkur'ani kana gani idan aka ambaci annabi nuhu to wanda zai biyo baya annabi hudu sannan annabi salihu ya biyo baya nan ma a cikin wannan sura haka ne annabi hudu ne ake nuhi wato adawa ke na wayannan masu karfin nan wayannan da suka nuna sun isa sun da da karhin da za su yaki da Allah da annabin Allah Allah guda musu ba su iyawa aiko musu da iska daga cikin dalilai na nuna cewa mutane annabi hudu ake fada ake nuni ciki ana can cikin surtu hudu ne da ake magana game da mutane hudu din sai ce wazkuru alakun kulafa a min ba da kawumi nuhin yake ku tuna lokacin da aka sanya ku ku mutane hudu kulafa a masu maiwa bayan ƙasa min ba da kawumi nuhin bayan mutane annabi nuhu to ya nuna kenan hudu shi ya biyo baya annabi nuhu adawa su suka biyo bayan mutane annabi wato hudu shi su ne adawa wannan shi ne dalilan da ya sa malamai suka rinja da cewa wannan annabin da ake magana a wannan guri duk da Allah bai ambace shi ba to amma dai ana nuhin annabi hudu ne alaihi salatu wassalam sai Allah ke cewa fa arsalna fihim rasulan sai muka aiko musu da manzo ko annabi hudu ko annabi salihu amma magana mafi inganci annabi hudu wannan annabi abin da yake cewa ani'budullah ku bautata wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah ba ku bautata ma Allah shi kadai domin ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba wannan kalima kamar yadda muka gabatar a jiya dukkan annabawa gaba ɗaya abun da suke kira kenan ba wani abun bauta in ba Allah ba shi yasa a nan kasar nan mun tashi mun iske malamai suna fassara kalimar shahada ba daidai ba sai ka jance la ilaha illallah babu sarki sai Allah ga ko sarkin jiwa zaune yana ji ga sarkin musulmi yana ji ga sarkin gondi yana ji ga sarkin Kano yana ji amma kace babu sarki sai Allah a akwai sarakuna da ake nuhin babu abin bauta da cancanta in ba Allah ba ko cewa kai babu abin bauta sai Allah ka yi kuskure domin akwai ababen bauta da yawa wayanda ba Allah ba amma ba su cancanta ba saboda sai kace babu abin bauta da cancanta in ba Allah ba akwai ababen bauta da yawa da ake bauta amma Allah bai yarda da abauta musu ba ba su cancanci abauta musu ba saboda wannan shine ma'anar la ilaha illallah to duka annabawa Allah kuma da wannan kalimar Allah ya aiko su cewa su gaya ma al'umma su gaya ma duniya lalle Allah kada yake bautawa duk wanda aka bauta ma wanda bai ba Allah ba bai dace da wannan bautar ba bai cancanci wannan bautar ba kuma wanda ya bauta masa ya shirka kuma zai shiga wuta saboda yayi abinda Allah bai yi da ba wannan duka annabawa abinda suka faɗa kenan sai ce malakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah wanda ake bautawa in ba Allah ba afala tattaqun ba ku jin tsoro Allah ku bauta masa shi kadai ashe bauta ma Allah shi kadai tsoron Allah ne yana mamakin cewa a matsayinka da dan adam wanda aka yi ka da hankali aka raba hankalinka da hankalin akuya aka raba hankalinka da hankalin jake aka raba hankalinka da hankalin shanuwa da rakumi aka yi ta mai hankali mai fahimta mai wayo wanda ya sa abin da ke cuta masa da abin da ke amfaninsa amma kuma sai ka ji ka bauta ma wani wanda ba Allah ba akwai ban mamaki afala tattaqun ba ku jin tsoron Allah ya zama kuna bauta Allah shi kadai ba ku bauta wani wanda ba Allah ba ya kaji wannan annabin Allah annabi Hudu abin da yake gaya ma wayannan mutanen nasa me ya biyo baya كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة نعم na'am wa qala al-mala'u min qaumihi manya manya na mutane annabi hudu suka faɗa kamar yadda manya manya na mutanen annabi nuhu suka faɗa a jiya dama mafi yawa waɗanda ke faɗa da addini Allah su manya manya talaka idan aka same ka kana faɗa da addini Allah ka taɓi ba san talaka da faɗa da addini Allah ba wayanda aka sani da fada da addini Allah manya-manyan sarakuna manya-manyan masu kudi manya-manyan masu mulki su ne almala su ne ke fada da addini can da a tarihi amma yau iya lalaci ya kai ga lalaci a same ka talak ka talak talak baka da kwandala baka da komi kuma da hakan kuma kai fada da addini Allah ka zama kasirar duniya wal akhirah wallahi kai hasarar duniya kai hasarar lahira kai na duniya baka ji daɗi ba sannan kuma ka yi faɗa da addini Allah lahira hiyaka za ka sha kashi wallahi Allah ki raba mu da faɗa da addini Allah wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru mutanen sa manya manya wayannan da suka yi kafirci suka wada don a bambanta ma cewa ba fa mutane ne da suka yi imani da shi ba a alladhina kafaru wayannan da suka yi kafirci kafirci wa kazzabu bil liqa'il akhirah kuma suka ƙaryata da gamuwa da Allah a ran tashin ƙiyama. so ga suka herrai, so ga su suna ƙaryatawa game da ran tashin kiyama sai gashi sun dawo suna cewa wa atarafnahum kuma muka yi musu ni'ima muka ba su dauɗa duniya muka ba su mulki muka ɗaga darajar su fil hayati duniya a rayuwar duniya suka ce ma hadha illa basharun mislukum suka ce wannan mutumin fa ba kowa na ba illa mutum ne irin ku wato wannan annabin Allah wanda ke cewa annabin Allah ne mu muna ganin ba annabi Allah ne ba mutum ne yaren ku yadda kuke ku ba annabawa Allah ba to shi ma ba annabi Allah na ba kaji manya da suka tashi fada da addinin Allah ya kulu ma taakulun inda za ku gane ba annabi Allah na ba gashi yana ce abinci kamar yadda ku kuna ce abinci ai shine alama ba annabi Allah annabi Allah ka jin to annabi Allah ke ce abinci ai tunda kuka ga yana cin abinci to ba annabin Allah ne ba wannan ita ce fahimta su fahimta su annabi Allah bai ci abinci tunda ku yana ci abinci to ba annabin Allah na ba kaji wannan fahimta ta ai fahimta ta mara mara tushi ah ka taba ganin Adam da ba ci abinci haka ba Allah suka faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce mali hadar rasuli ya kulu ta'ama mali ga الطعام ويمشي في نعم ما لهذا الرسول suka ce me ya sami wannan Annabi da ke cewa wai shi annabi ne gashi kuma ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq yana tafiya a kasuwanni kuma annabi Allah ke cin abinci kuma ya je kasuwa ya sai kasa annabi Allah ba girman kai yau idan mutum ya kai wani mukami ko kasuwa bai iya zuwa wai shi ya girma bai iya zuwa kasuwa ya kasuwanci sai dai a yi masa komi sai dai a yi masa bai iya zuwa kasuwa in yana bukatar yi wani sayayya bai iya zuwa sai dai a zo a yi masa wannan duka alamar ne na lalacewar zamantakewa na lalacewar fahimta annabi Allah yana zuwa kasuwa sallallahu alaihi wasallam ba wucewar manzo Allah Abubakar shine ya karbi jagorancin musulman duniya gaba ɗaya yana zuwa kasuwa Umar yana zuwa kasuwa shine ma wata rana Umar ya je kasuwa iska ni bawan Allah ya zo ya hada wato sha'ir ya sama lahiya lau can kasa an sa mai ruwa Ya sa hannu sai ya ruwa kasa sai ce kai ya aka yi haka sai ce sabahu balal ruwan sama na aka yi ya sami shi to in ruwan sama na don mi baka dauko wanda ya jikin ka azashi sama don mutane su gani sai ka ɓoye wanda ruwan sama ya taɓa ka kawo wanda Allah ya yi sama man gashe na falaisa minna wanda biye muna alƙusu bai tare da mu haka annabi ya faɗa kaga suna zuwa kasuwa in suka je suka abin da ba daidai ba su yi magana suna zuwa ofis ofis inda eh, suka wa'inda suka tura in suka ga sun aika kaka je ka kai aike ko ka zama sarki a gure kaza ka zama gwamna ka zama ciyaman za su rinka bibiyar ka su ga abin da kai in kai daidai su tabbatar da kai in suka gawa daidai ba a ɗebe ka kuma a kai a kai ka kotu a hukunta ka haka suke ba daidai ne ba Allah baka mulki kawai sai ka koma mutane kamar dodo ba a ganinka sannan wanda duka ba wani mukami duk nan da yake ba ruwanka dole sai ka sa idanu in yayi daidai ka tabbatar da shi wanda bai daidai ba ka ɗebe shi wannan girman kai ne ya kamata ka rika bincike a matsayinka na shugaba me ke faruwa a kasuwa me ke faruwa a ofis ofis menene malamai ke gudanarwa menene ake gudanarwa da sunan siyasa me ake yi dole ka dibi lafiyar mutanenka ka debe abin da ke amfanin su ka debe abin da ke cuta musu don ka hana abin da ke amfanin su don ka karfafa shi wannan shi ne shugabanci ina fata an gane wannan wai shi na wailayin annabawa suna zuwa kasuwa wailayin annabawa suna cin abinci to haka suke suka faɗa ma annabawan Allah ya akulu mimma ta'kulun yana cin abin da kuke ci minhu dawa da kuka ci gero da kuke ci shinkafar da kuke ci sha'ir da kuke ci duka su ma annabawa suna ci su ci tuwo su sha hura su sha kunu su sha madara duka waye sharabu min ma tashrabun ya sha abin da kuke sha annabi Allah ke ci to shine aka samu su malamai wayanda ba su san addini ba wai da suna malantaka su ko sai su ce ba su ce abinci wai don karama karama sai kaga ya tashi kawai ya hada jan jikati ya je kauye don ya dan fari mutanen kauye wai shi bai ci abinci idan ya je sai wannan ya kawo mai abinci ya ce a'a ai malam ne malam bai ci abinci a'a ai bai ci wanne ya kawo malam bai ci abinci wanne ya kawo malam ai bai ci waliyin Allah na bai ci abinci wani wali ya kai annabi Allah annaba na ci abinci kace baka ci abinci kuma ka san yaudara da yake yaudara ta sai ce malam bai ci abinci amma yana sa albarka sai wanne ya kawo nashi abinci sai ya katanyar loma ya sa albarka a dauka bai ci sai wannan shi ko ya kawo sai ya katanyar loma ya sa albarka ce. wani ya kawo yin loma kame an jima mutum hamsin sun kawo yi loma hamsin to yana ce an ah, loma nawa zai yi inda yana ce abincin <laughs> wai duk mutane ba su gane bai ba su gane ya ce abinci ba a ah, ana na hayya zuwa liyin Allah na bai ce abinci amma ya sa albarka ya daidai bai albarka Allah ka shirya mu sai Allah ya ce a gaba wala in بشرا abin da suke faɗa كاجا suna cewa wala in azatun bashara wallahi idan kun kai da'a da biyayya ga mutum mislukum irinku innakum la khasiruna wallahi kun hasara yaushe za ku bi mutum dan uwanku in Allah na son ku yi imani ai mala'ika zai aiko muku ko ya aiko muku wani abu can dai ba mutum ba amma mutum dan uwanku za aiko muku Allah kun tabi نعم eh. أعدكم hmm. yanzu wannan annabin da yanzu yake muku wai annabin Allah ne aya ko yanzu zai kama yi muku alkawalin iska cewa wai idza mito. idan kuka mutu wa kuntum turaba kuka zama turda wa izaman kuka zama ƙasa annakum mukhrajuna wai za a fitar da ko haka yake muku alƙali wai mutu ya mutu shekara wa shekari wai a kuma ya taso ka ya mahalan da kakan mu bai taso ba Allah shirya mu sai Allah ce a gaba wai haihata haihata limato aduna kai abun yayi nisa kai abun yayi nisa wannan alƙawlin da ake muku ƙarya ta sha ki faɗi ta wallahi ba wani tashin kiyama na'am in hiya kuna gani mutane na mutuwa wai yana tsorata ku da mutuwa yana cewa mutuwa za a je a tashin kiyama a hisabi aha ai wannan rayuwa ce kawai ta duniya ai duk wanda ya rayu zai mutu amma ko mutuwar ai na haya wannan mutu muna rayuwa muna mutuwa baba ya haihu ya mutu ya'ya ne su rayu haka wannan ya haihu ya mutu ya'ya ne su rayu jikoki su rayu haka nan ne duniya take haka ake rayuwar ai da an mutu wanda ya mutu shine tashin kiyama ta tsaya kai ne ai an gama daga duniya sai kaduna kaza haka shi ma ba haushe ke cewa wai daga duniya sai kaduna wallahi daga duniya sai lahira daga lahira sai hisabi daga hisabi sai aljanna ko wuta wannan shi ne kawai to kaga kenan shi bai da ma akwai mutuwa a tashiran tashin kiyama su sun yi da ana mutuwa amma fa wannan mutuwar da an mutu kuma an gama da mutum duk wanda ya mutu an gama da shi shi kenan ya tafi nan. babu shi babu komi na shi ya tafi kenan ba batun wai akwai wata rayuwa can da za'i nan gaba wadda wannan rayuwar za a yi ma sakamakon abun da ka aikata ko ka shiga aljanna ko ka shiga ta babu wannan wannan kawai rayuwa dai ta duniya ce kawai to ashe ba yau aka fara samu wannan ba cikin social media kwanan nan mutane ne ka suna ta sharing suna ta yada mugun abu da wannan mugun abu ne wani matashi ne ya hito yana karyata Allah yana cewa babu ma Allah yana cewa babu ma aljanna yana faɗin maganganu masu zafi irin wa'annan maganganu da wa'annan arnan farko suka faɗa to amma abun ban mamaki ni da ya dabe ni ba shi da ya faɗa ba domin shi kami ya faɗa mun ga iyaye ne sun faɗa mun ga wa'anda suka shanye shi cikin kahirci sun faɗa to amma me yasa ku musulmai kuke ta shiyar da wannan abun kuna taimakawa wajen yada sharri ai ku kyale shi ya mugun magana sai ku kyale shi ya yada da kai ne amma ba da kai musulmi ba ka kama wai Allah ɗaya mai albarka Allah la'ance shi kuma ka yada wato ka'ida ce idan mutum ya zo da mugun abu a social media kar kai layi kar kai shiyari kar kai koman matsayin ka na musulmi duk abin da ya zo irin wannan wanda bai da kyau kar kai wannan domin yin haka ɗin kana ganin kamar wai kana son mutane su ga abin da ya mugun abun to kana yada mugun abun ne kai ma ka kama mai yadawa duk wanda ya fito ya faɗi da wa'annan maganganu marasa kyau kar ku yaɗa kuma mafi yawa abin da ke faruwa idan ka ga irin wa'annan abubuwan sun yaɗu ba shi wanda ya yi su ya yaɗa su ba a'a wai wa'anda ke son mutane su ga yayi mugu abu su suka yaɗa shi wannan ba daidai ne ba ba daidai ne ba alal akalla ko da ya faɗe shi in kana son kai magana akan su tuna ta kama kamar yanzu nan ta kama to kawai ka faɗe ya yi wannan abun kawai amma ka zo ka ɗauko hoto ne ka ɗauko bidiyo ne kuma ka aza haba bai dace ba ina fata an gano wannan sharri idan aka yi shi ba a yaɗawa ba a yaɗawa sai ya mutu da kai ne amma idan aka kama a waje yaɗawa sai ya yaɗu ko ina sai a ji shi amma in ka ƙyale mai sharri ya yi sharri ne ba ka kama mai ba sai ya mutu ko ina mutane ba su ma sani ba bari in kawo muku misali can watanni baya akwai yaron da ya fito ya zage Aisha mata Buhari ko ba a same shi ba da ta kyale shi da wallahi mafi yawan mutane ba su maji amma ne ta dauki action ta kamo shi aka kai mata ta dan shure shi <laughs> ta je ta sa aka dan tsare shi magana ta yadu ko ba ta yadu ba kaga ta yadu kuma da ta dauki wannan matakin wasu waɗanda suka fito daga basu suka zazzage ta zagin da wannan yaron bai yi mata ba kun gani to ashe idan mutu yayi sharri sai a kyale shi kai kamar baka ji ba musamman in kana babban mutum sai kai kaman ma baka ji ba sauran masoyanka kowa ya shirya kyale shi sai abun ya mutu amma kuka ce za ku yada to ku kuka taimaka wajen zagi ne an gani to haka ballenta a ce mutu ya fito ya zagi Allah ya fito ya kore ma babu Allah yake babu ta babu aljanna sai ku zo kuma da ku ake shiyarin din wannan abun da ku ake yayyadawa wai Allah ya ɗebe mai albarka Allah la'ance shi an taɓa samun haka ba can baya akwai wasu karuwai da suka rinka ɗauko alkur'ani suna yayyagawa sai mutanen mu sun ka kama yayyada abun nan social media su suka kama yaɗa shi to irin wannan sharri ka'ida ce mu fahimce shi matsayin na ahli sunna duk wani abun da ka gani wanda baya da kyau karka kama wajen yaɗa shi karka kama ka kyale shi abu ɗaya ne idan ya zama shi yana yaɗawa a social media ko ya samu masu yaɗawa, kamar yadda muka samu masu yadawa nan to dole ku ku fito kuwa mutane bayani amma in dai bai yada ya bile ya sa peji ne ɗaya na mutum nawa na akan peji ne ba samu wani wanda ya ba ba samu wanda ya like ba ba samu wanda ya command ba sai ka kawai abu ya mutu ba samu wani kuma wanda ya ɗauka ya yi forwarding ɗine ba a awaza group ba sai ka ga abun ya mutu amma da kun kama mai ka ɗauka a eh, whatsapp ka tura ka ɗauka ka tura a telegram ka tura whatsapp ka tura ina ka tura haba ka zama maɓannaki kai ma ka zama maɓannaki wai kai da suna wai a ɗebe mai albarka ai ɗebe bai albarka na dama ba sai ka ce a ɗebe mai ba Allah ya ɗebe mai albarka Allah ka shirya mu to ka ji yanzu maganganun da wa'annan ke faɗa wanda wa'annan maganganun da suka faɗa wato su ne wanda wa'annan ke faɗi a hali yanzu don ka san kahiran yanzu to akwai inda suka shanye su da kafirci sun wuce hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bi mabqusina ba mai tayar da mu ba mai tayar da mu a riga babu batun tashin kiyama yace shi baba ne an cika da tsoratar da shi da wuta da aljanna an ta wahalar da shi ya kama yi hayya, da kaka ne ma haka to shi ma an zo an kama wahalar da shi ya kama sallah ya kama kaza wai don tsoron wuta don tsoron kaza to shi dai wallahi yanzu ba mai sa shi wannan wahalar sannan kuma bai sa 'ya'ya ne wannan wahalar ƙarya to kuma sai a ɗauka ya yada Allah ka shirya mu mm, to shine abin da suke faɗa a wannan guri wayo ma nanu mabu usina in huwa in huwa illa rajulun yastaghu ala الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين shi wannan mutumin ba kowa ne ba da ke cewa annabin Allah ne ba annabin Allah ne illa dai kawai rajulun ne iftara ala Allah mutum ne wanda ya kirkira ma Allah karya ce Allah ya aiko shi Allah bai aiko shi ba wa ma nahnu lahu bi mu'minina ba za mu yi imani da shi ba har abada ya yake qala rabbim tumni bima to kun sa annabi nuhu lokacin da ta kai irin wannan jeji suka karyata shi suka faɗa mai wannan maganganun su manya manyan masu mawadata suka faɗa mai wannan magana ya koma ma Allah yayi addu'a to wannan annabi ma haka yi ya koma ma Allah yayi addu'a annabi hudu yace rabbi ya ubangiji na unsurni bima kazzabun ka taimake ni akan karyatawa da suka karyata ni ya Allah sun karyata ni sun ce karya nake babu wuta ba aljanna ya Allah kawo min ɗauki. na'am qala amma qalilin qala amma qalilin la nadimin amma ba da daɗewa ba nan kusa kusa ba da tsawon lokaci ba ba da tsawon shekarkaru ba ba da tsawon watanni ba ba da tsawon kwanaki ba ba da tsawon awowi ba la yusbihunna nadimina za su waye gari cikin masu nadama za su yi nadaman karyata annabi Allah za su yi nadaman karyata Allah za su yi nadaman karyata akwai wuta ko aljanna za su yi nadama aka wannan inda nadamar bata da amfani na لكم ريحة بالأرض فجعلناهم غفاء وعدا للقوم الظالمين وأن النبي هود عليه الصلاة والسلام يا جماعة الدعاء الله يا كربة سيالا ترو مسد ساوة تندس السافي فأخذت أم الصيحة sai tsawa ta kama su bil da gaskiya ba da wasa ba tsawa daga wajen Allah mala'ika yi musu tsawa faja'alnahum sai muka sanya su gusa'an wato kamar dudduga abinda aka nike kamar karan da aka nike fabu'udan lil qaumi zalimin nisantar rahama Allah ya tabbata ma mutane azzalumai wayanda ke ƙaryata Allah wayanda ke shirka ga Allah إن الشرك لظلم عظيم شرك ظالم تيني بابا سبو دا سنين شركة سنزماء الظالمي سبو دا سنكرية الله سنزماء الظالمي سبو دا سنكرية النبي الله سنزماء الظالمي سبو دا كنيسان ترحمة الله تاتبت غريسو باسو با رحمة الله سبو دا سنين ظالم تي نعم أم أنجلنا من بعدهم قولنا الأخرين na'am thumma anshana min ba'dihim qurunan akharin sannan muka fito da wanzu karnunnuka daban-daban bayan wucewarsu don dai a nuna ma cewa Allah ya yi muna komai tunda ya aiko muna annabawa suka yi muna bayani addini sai dai ta rage gare ka ko ka yi aiki da shi ko kar ka yi aiki Allah ya gama komai ya aiko muna annabawa idan wannan annabi ya wuce wannan annabi sai ya biyo baya idan wannan ya wuce wannan sai biyo baya haka ake ci gaba da aiko annabawa one by one har lokacin annabin karshe annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama sai zo ya rufe annabta Allah shi samu imani da manzo Allah nan Allah kara mu so annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hada mu da mu da shi aljanna na'am أجلها ولا يستأخرها ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun ba wasu mutane da za su wuce al'ajalin ba wanda zai wuce lokacin da Allah ya diban masa babu al'umma da za ta wuce lokacin da aka diban mata wa ma yastakhirun kuma ba a jinkirta su daga wannan ajalin ba a kama kutun ajali bai zo ba sannan kuma idan ajalin ya zo ba a kara muku lokacin a'a kowa na da lokacin da aka dibo masa ko ce al'umma tana lokacin da ka ɗibo mata individual mu ma kanmu kowa yana da nashi lokacin da Allah ya ɗobo masa idan lokacin ya zo kuma za mu mu koma gaba Allah mu tsaya gaba Allah domin mu fuskanci judgment na'am Mm-hmm. don dai Allah ya tabbata mana wannan ka'ida cewa bayan wucewar wa'annan annabawan Allah ya ci gaba da aiko annabawa sai ke sun arsalna rusulana muka ci gaba da aiko annabawa mu baya annabi Hudu da annabi Nuhu su annabi Salihu suka biyo baya su annabi Ibrahim suka biyo baya haka aka rinka tahowa da haka iso ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tattara kullama jaa ummatun rasuluha kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu duk lokacin da manzo ya zo ma al'umma ko wace al'umma da manzon ta ya zo mata sai su karyata wannan manzon fatba'ana ba'dahum ba'da sai muka biyo da sashe bayan sashe wannan al'umma a aiko mata da annabinta ya zo ya karantar sai ta karyata sai a shahe ta sai wata al'umma ta biyu ita ma aiko mata annabinta ita ma ta karyata ita ma a shaye ta wannan al'umma ita ma ta zo aiko mata annabi ita ma in ta karyata a shaye haka dai ba'dahum ba'dan a ahadisa sai muka sanya su suka zama kawai tarihi gashi nan muna karantawa tarihi annabi hudu ya zo ya yi wa'azi mutane ne ga abin da suka faɗa shi ma ga abin da ya faɗa ƙarshe Allah ya kama su mutane annabi salihu ma haka mutane annabi ibrahim mutane annabi musa mutane annabi isa annabi isma'ila annabi yaqubu annabi yunusa duka annabawa yanzu sai ya zama muna tarihi kawai ana karantawa ahadi ya zama tarihi fabudan liqaumin la yu'minun ta rahama ya tabbatar ma mutanen da ba sa da imani babu wanda bai kusa ga rahama kamar mara imani wanda ke da imani yana kusa ga rahama Allah amma mara imani ba shi ba rahama domin annabi yace la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba ku shiga aljanna sai kun imani wanda ko bai shiga aljanna ba bai sa rahama ba bai ga rahama ba wallahi duniyar nan duk abin da ka samu kana cikin azaba ne kana cikin azaba kana cikin wahala kana cikin wahala kana da dukiya kaka dauka cewa a ah, wai kai ne talaka dai cikin wahala wallahi je ka tambaye manyan masu kuɗi akwai wani babban mai kuɗi wanda bai iya kwana sai an masa allura bai iya bacci sai an mai allura kai ko yanzu in ka je ka kwanta ɗakin matar ka zaka ta ka sai da hansari kila ma sallah asuba sai da ki kake zamu kai baccin ka lahiya lau to shi yana can da kuɗin fa gwamnana amma wallahi bai iya bacci dan ka san duniya wahala ta kawai ruwa ne kawai bisa fako kake hange wancan ai babban sarki na daɗi ya kaje wancan babba alhaji na daɗi shi kaje wancan wallahi akwai wanda talaka ya hishi jin daɗi talaka ya hishi jin daɗi jin daɗi na lahira jin daɗi na lahira ba duniya ba kamar yadda ka san kuma wahala na lahira duk wahalar da kake cikin ta nan duniya karamata shi yasa wata rana imam al-bukhari imam al-hafiz ibnu hajar al-asqalani rahimahullah dama irin mutane gana da ake cewa ga kuɗi ga imani alhafiz ibn hajar al-asqalani kenan mawadaci ne mai kuɗi ne tun wannan lokacin da babu motoci babu jirage to yana da wani abun da kamar amalanke wanda ake tura mutum sama in ya kasaita shi ake yi masa in zai je anguwa zuwa ɗaya zai ai mai kamar kujera ya zauna sai a kama tura shi ya je duk bukatar sai dawo wancan lokacin su ne marsandi marsandi su ne jib jib jib su ne ma jirage jirgin sama ka san babban mutum ya zai je sokoto don Allah zai bi mota duk yawanci zai hauta wala jirgi zai hawa saboda mi saboda yahi to su ko can wannan lokacin wannan abun hawan shine koli koli iya ka shi zaka hawa to Alhafi zai alhafiz ibn hajar al ne wata rana ana jaye da shi kun san kowa ya alhafiz ibn hajar al ne shi ya yi sharhin fatahul bari wani ɗaya daga cikin malamai ke cewa la fataha ba da fatahul bari tun na aka wa imamul al-bukhari sharhin fatahu to ba wani wanda zai sake wa bukhari sharhin da ya kai shi har yanzu ko ba a samu ba to shi din kuma shi ne ya rubuta bulukul marami wannan da ya shahara a hannaye mu shi ya rubuta littafai da yawa na musulunci ga kuɗi kuma ana jaye da shi na tabiya sai ya zo iske wata majalisa a koni abun nan baka a ah, bayahudi bayahudi nan lebara na wahala ga yahudanci ka ka'irci ga talauci sai zo ya tarbe shi ka san su yahuda sun suka kullum su dauko nasoshin ku domin su ƙaryata ku sai zo ya dauko hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mala ina da tambaya ba yahudi ne sai ma sai yake to me tambayar ka yake annabinku yake na'am duk abin da ya faɗa da gaskiya na ko shi yana ganin kamar ya kamo yace duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne ce ta ga tambaya zan maka annabin ku ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ce amma aljanna kafiri ce yace gaskiya ne annabin ku ya faɗi wannan magana yake kwarai kuwa annabin mu ya faɗa ce to madalla ce to yanzu kun ce ni kahiri nike ko ce kwarai kahiri kake ce ta to yanzu kaga halin da nake ciki banda abinci banda abin sha banda sutura ko lahiya bata ishe ni ba ga wahala ina cikin ta kai kuma ga kanan da dukiya da kuɗi da arziki da mutane da ilimi da menene to kuma ka ce nan duniya duk kahiri na cikin aljanna shi ko mumini na cikin wuta yanzu kai a cikin wuta ko ni sai ya ce sai alhafiz ibn hajar al-asqalani ce masa gaskiya ne ka wada kana cikin wahala yace eh to kuma aka ce lahira idan aka je wato kai ne cikin jin daɗi wato shi kahiri yana cikin wahala ce ko kuwa haka take Ya ce ka gaya yanzu wahala nan da kake ya ta na? na'am ce to idan aka je lahira Allah ya ɗauke ka ya sa ka cikin wuta wannan wahalar da kake ta wuta wannan wahalar da kake nan duniya ta zama ma aljanna duk wahalar da kaga kai na a duniya to wannan wahala aljanna ta gare ka in ka shiga wuta kafin da zaka sha wallahi sannan an taka shi kai maza maza ka tuba yace ni kuma yanzu ka gani nan cikin ni'ima ko yace eh ina da dukiya ina da mi ina da mi ga bayi ga mi ko ana tanu hidima yace kurai yace to idan ni je aljanna Allah ya dauke ni yasa ni aljanna zan dauka nan cikin wuta nake don wancan ni'ima da zan shiga tashi wannan saboda sai ya zama min duniya ta zama mini mi ta zama mini ta zama min kurkuku aljanna ko ta zama mini mi ta zama kai kuma lahira ta zama ma mi ta zama ma kurkuku nan kuma duniya ta zama mami ta zama ma aljanna kaga annabi ya faɗi gaskiya yace je kai imani assalamu alaikum magana ta ƙari ya ƙara ba shi amsa haka take ko ba haka take ba duk wahalar da kake cikin ta anan duniyar nan duk wahalar da kake cikin ta anan duniya in ka shiga aljanna shikenan zaka manta da wannan wahalar in ko ka shiga wuta to shikenan zaka dauka nan duniya ce aljanna kake duk ni'imar da kake cikin ta anan duniya idan ka je ka shiga aljanna za ka ji ashe duniya cikin azaba kake kuma azaba ce ai hadisi ya tabbata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ran tashin kiyama za a dauko ni mutum wanda yahi kowa jin dadin duniya yahi kowa jin dadin duniya bai taba da shi lafiya ba bai taba wani abu ba kawai duniya dai ta aka sakan masa bai san talauci ba shi da dai tun da Allah ya shi duniya bai san talauci ba bai san shi lafiya ba bai san wata wahalar duniya ba amma babban matsala ta yi kahiri na ko da yake zuwa rantar tashin kiyama sai Allah dauke shi sai ya tsoma cikin wuta tsomawa guda ba wai ya je ya shi kuru ko kwanaki bai a tsoma shi kawai ya ji azabar da ke cikin wutan nan sai ya fito da shi sai ya masa tambaya ka taba jin daɗi ya ce wallahi shi duk duniya bai taba jin daɗi ba wannan bala'in da ya gani cikin wuta ya manta da daɗin duniya sai ya samu wani mushi ko duniya ya yi kowa wahala ga wahalar rashin lafiya ga wahalar talauci ga wahalar yan uwa ga musiba amma ha mai imani ne yana zuwa lahira sai ya dauke shi sai ya tsoma shi ke aljanna tsomawa sau daya sai ya fito sai Allah ce a fito da shi sai ya fito da shi a ce ka taba samun wata wahala saboda jin daɗin aljanna ce wallahi shi bai taba samun wahala ba duk ya manta da wahalar duniyar nan saboda jin daɗin aljanna saboda daɗi na ina daɗi na aljanna Allah shi kai mu daɗi na aljanna ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديثا فبودا لقوم لا يؤمنون تر دمتني لبعض هذا إيمان سنة نيسة درامة باتوا برحمة الله الله شكاري نعم ثم أرسلنا من ساق أخاك يا رسول الله sai kuma Allah ya sake mana ishara zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma na cikin annabawa Allah da suka yi gwagwarmaya wajen tabbatar da tauhidi kuma yana cikin wa'anda Allah ya taimaka ma tauhidi ya tabbata aka halakar da makiyansa wanda kuma ya maya da babban mutum a duniyan da Allah ya san babba ne wanda da kai ne Allah ya faɗa inna fir'auna la'alim fil ardi fir'auna babba na a doron kasa kahiri na babba mai mulki mai kudi mai mutane mai sojoji amma annai Musa na matsayinsa na talaka talak talak Allah ce ka je kai wa'azi a kansa ka je ka shirye da shi kuma ya je yayye kuma ya samu nasara a kansa dan ka gane cewa kullum idan ka bi Allah Allah zai taimake ka thumma arsalna Musa wa akahu muka aiko annabi Musa da dan uwansa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ran ta juni bawa Allah ba kauye ne sun biya wani kauye kaji mutumin yana magana ina cewa shin ina muku tambaya don Allah duniyar nan kun taba ganin wani mutumi wanda ya taimaka ma dan uwansa wanda ya hi kowa taimakon dan uwa ne a duniya sai Aisha ta ce tabbi wannan tambaya ina take da amsa ka ce duk duniya ga wani mutum guda wanda ya hi kowa taimaka ma dan wani in ka san wannan ya taimaka ma dan wani to ka san wani na can halan ya za a ka san duniya gaba daya ka san irin taimakon da yan uwa ke wa junansu har ka ce ga mutum guda wanda taimakonsa ya wuce taimakon kowa ga uwansa ina ka za ka iya gane wannan sai suka ce to su dai ba su sani ba aisha ta ce ai ba ku ba ai kowa ma bai sani ba sai wannan mutumin da ya tambaye nan ya ce to ni na sani suka ce ka sani ya ce to gaya muna wane ne ya taimaka ma dan uwa ne da ya wuce kowa sai ta ce annabi musa taimaka ma dan uwa ne haruna taimakon da duk duniya ba wanda ya taba wa dan uwa ne irin wannan taimako suka ce ta kaka yace ai shi annabi Musa shine ya roki Allah ya ba dan uwa ne annabta Allah ya karba aka bashi annabta wane ne na'am wata aya cewa wa arsil ila haruna akhi Na'am, duka waina ayoyi sun tabbata ma annabi Musa shine ya roƙi Allah a ba annabi Haruna annabta, kuma sai Allah ya karɓa aka ba shi annabta. Do Allah akwai taimakon da za ka wa mutu a ba shi annabta, wanda ya kai daraja a ba mutu annabta. Duniya kuma akwai wani wanda ya roƙi ma ɗan uwa ne annabta, kuma Allah ya ba shi in ba annabi Musa da Haruna ba. Kaga duniya babu. babu iya kaka kila kace ka taimaka ma dan uwanka ka bashi gida ka bashi mota ka ba biya mai kujera kila ka bashi kaza ka bashi duka dai ka mai sai shi dangotin Najeriya ya kai annabi <laughs> wallahi bai kai annabi Allah wa to saboda ka sai Aisha take tafi lalle wannan mutumin ashe ya himu ilimi gashi ba kauye amma ya himu wallahi ko haka take babu wani wanda ya taimaka ma dan uwa na irin irin annabi Musa taimakon da ya wa Haruna babu wani dan uwan da yawa dan uwansa taimakon da kai wannan taimakon to shine Allah ke kakaito muna wannan kisa ma arsalna Musa muka yake annabi Musa wa akahu da dan uwansa Harun bi ayatina da mu wa sultanin mubinin da hujja bayyanana da ke tabbatar da annabta Allah wato da ke tabbatar da ilahiyya Allah cewa Allah shine Allah ke tabbatar da manzancin annabi Musa da annabawa gaba daya na'am ila Mun aiki annabi Musa da annabi Harun ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna wa mala'ihi da manya-manyan executive ɗinsa, manya-manyan mutanensa, manya-manyan attajiransa, manya-manyan sarakunansa, fastakbaru amma sai suka yi girman kai duka fir'auna da mutanensa wa kanu qauman alin suka zama mutane ne masu girman kai domin girman kai shine mataki na farko na halakewa shine babban mataki wanda wanda iblis ya dauka ya halake gaba daya babu abin da zai kai ka wuta kamar girman kai Allah shi kare mu da girman kai na'am وقومهما لنا ka ji ma hujjarsu ta cewa wai ba za su yi imani da annabi Musa da Haruna ba suka ce anu aminu li basharin li basharaini mislana za mu yi imani da mutane guda biyu irin mu mutume na farko annabi Musa na biyu annabi Haruna dukkanin su mutane ne muna ganin su mun san iyayen su mun san abin da suke mun san su mun san mutane ne suna ce abinci suna sha abin sha suna kashi suna fitsari kuma duka wai annaba Allah na Allah ya wannan dai suna dai sun su wahal da mu ne kawai li ni mislina wa qaumuhu ma na abiduna kuma ga su mun ba ko cikin manyan mutane suka fito ba kabila su ba ko babbar kabila ta ba kabila su bayina diyan bayina ka za ka abiji ku wai diyan bayina wai banu isra'ila su ne bayi ga kibdawa a lokacin nan sai Allah ya ce a gaba كذبوا ما فكانوا من المهلكين karshe dai fakazzabuhuma suka ƙaryata Musa da Haruna fakanu min almuhlakina suka zai cikin inda za a halakarwa aka halaka su shine can Allah ke gaya mana yadda aka halaka su ba Allah yake ma annabi Musa tunda dai wayannan mutane sun ki imani kuma su yi niyya za su kashe ka abinda nake gaya maka ka kokarin ka gaya ma bayin Allah wayanda suka yi imani tare da kai duka ku gudu cikin dare ku gudu an yasri bi ibadi laylan innakum muttaba'una ku yi gudu tare da mutane na cikin dare za a bi ku shikenan ku suka gudu suka je suka cimma teku bayan sun gudu fir'auna da shi da mutane ne suka biyo annabi Musa a guje suna tafiya suna gudu wa'ancan na gudu gudun hiddarai shi ko fir'auna na biye da shi gudun zalunci ya kamo annabi Musa da Haruna da mutane da suka imani da su duk a karkace suka gudu suka ta sama teku suna zuwa bakin teku sai teku ya hana musu wucewa kuma ga fir'auna ya kawo su kalli teku su kalli fir'auna ga ƙura na tashi sama na sojojin fir'auna da dawakansa da manya-manya azalumai da katikati shirgege sun biyo za su zo su kama su su kashe ga teku ya hana musu wucewa suna cewa inna la mudrakun wallahi za a ci muna annai Musa saboda imani ce kalla inna ma rabbi lalle ina tare da ubangiji na sai hadin zai taimake ni zai agaje ni zai gaya mini hanyar da zambe take take Allah ya hangi hali na suke cikin sa su ko mutane annabi Musa hankalin su ya tashi suna kama su shige cikin Musa kama su shige cikin karkafishe annabi Musa suna cewa inna la mudrakun ina cewa kalla inna ma rabbi sai Allah ce fa wahayna ila Musa an idrib bi asaka hajara an idrib bi asaka bahara muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa dauki wannan sandan da ka guda ma Fir'auna ka je ka bugi wannan tekun sai ku annabi Musa sai dauki wannan sandan sai bugi wannan tekun sai tekun ya rabu guda biyu eh خلق فكان كل فرق biyu. العظيم فانطلق تيكون يا رب قدابيو kowane bangare sai ya zama kamar katoton duci kamar dukin su ba guda biyu ga hanya tsakiya ya zama kankara sauraka nai Musa yana bugawa sai ya zama haka kawai ai mutane manu Isra'ila ba sai an ce su shiga ba ratatata suka tsallaka suna tsallakawa sai ga fir'auna ya iso da mutanensa da sojojinsa ɗauke da miyagun makamai za a biyo annabin Allah a kama a kashe kusan da cewa annabawan Allah dama yakin da suke yi yakin suna akai dole su yi yaki duk abu um, malaman kirki da kaji sun yi jihadi yakin suna akai dole ko ka zo ka kare kanka to yanzu sun biyo su su kashe kuma sun tabbatar da ba sa iyawa da su saboda yawan su da yawan makaman amma tunna suna tare da Allah to ba wanda zai iyawa da su suna tsallakawa sai fir'aun ya iso fir'aun na zuwa sai ya ci ga duwatsu ga ruwa sun koma duci kuma duwatsun guda biyu ga hanya lahiya lau sai ya mutane ku shiga ga su can ku shiga ku ci musu sai mutane suka ce to mu je shiga da kai Ya ce a ah, ku shiga ba ni ni ne ku shiga ai ni ne Allah ko ku shiga suka ce eh to ai abun da yasa mu muna jin tsoro shi ko Allah bai kamata ji tsoro ba saboda shiga ya ga za a abun kunya shi bai so ya shiga ba lokacin sai ya su shiga duk abin da zai faru in ya kasu wuce lahiya to kaga sai biyu in ya kasu kuma ruwa ta zo sai daga shi sai ya koma shi sai suka ce a'a mu dai shiga ai kai ne Allah ka wuce gaba sai mu biyo ka ai dama haka akai ya ka ba wanda zai yi da yake to shikenan sai janye tuwahi ne sai ya shiga sai suka biyu sai da suka shiga gaba ɗaya wa'anda aka gaba ba su hita ba na baya kowa ya shigo Allah ce ruwa ku koma wa da kuke sai ruwa suka koma wa da suke sai ga fir'auna na shan ruwa hatta idza adraka hulgaraku a'a حتى إذا أدرك الغرق قال آمنت أنه قال آمنت أنه لا إله إلا إلا الذي آمن به إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين حتى إذا أدرك hatta idza من المفسدين حتى إذا sai da nocewa ta cin masa ya sha ruwa mutane ne suka sha ruwa sojoji ne suka cika da ruwa suka yi haba haba da ruwa suka cika su da ruwa ƙala yaga mutuwa zai yi yake amantu na imani annahu la ilaha lalle ba abun bauta illa allazi amana bihi banu isra'ila sai wannan da banu isra'ilan sun kai imani da shi ga su can kaman tudu sun yi imani da shi ne shi ne ya dauke su ya kai su can tudu ni ma na imani da shi a kai ne can Allah ce masa hmm wa ana minal muslimin kai ya, wace dani wa ana minal muslimin ina muslimina ya dauka cewa in ce muslimina Allah zai tsallakar da shi bai sani ba ya yi imani late ya yi late sai Allah ce masa hmm al'ana yanzu za ka yi imani bayan ka kashe bayan Allah ka zubar da jinin bayan Allah ka biyo ka kashe annabin Allah da annabawa har guda biyu ma da kashe bayan Allah waɗanda ba su san sawa ba su san hawa ba su san sauka ba za ka kashe su yanzu don kaga za ka mutu Shi ne za ka cewa ka yi imani ƙarya kake wallahi al-yawma nunajjika bi badanika liman khalfaka aya yau za mu tsallakar da kai da kai da waɗanda da jikinka kenan za mu tsallakar da jikinka li kuna liman khalfaka aya don ka zama aya ga inda za su biyo baya su ka shirke yake kato irinka mai kasaita mai mulki irin naka ya yi fada da addini Allah ya kayar da shi wani ba zai fada da addini ba wannan shine dalili kawai da yasa za mu tsallakar da jikinka a gane ka a gane cewa kai kato ne a gane cewa kai babban barsarake ne amma kai fada da addini Allah ya halakar da kai wani ba zai yi ba ita kuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga wanda za su biyo bayan bayanka. Allah ka kare mu to ga fir'auna ya halake fa kazzabuhu ma fa kanu min al-muhlakin sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون domin su yi amfani da littafin su zama shiryayyo muka bashi a taura domin a taura ya zama haske gare su kamar yadda mu ma an ba mu qur'ani ya zama haske gare mu وجعلنا ابن وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون za mu tsaya ka wannan isa da yarda Allah lokaci yayi gobe za mu tashi wala kada atina musal kitaba la allahum yataduna insha Allah idan Allah ya kai mu muna roƙon ka ya Allah ka sanya mu cikin za a intawa a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma muna roƙon ka Allah ayyukan da muka yi na alkhairi Allah subhanahu wataala ya karba bayan Allah wa'inda Allah ya kore mu abun dukiya suna taimakawa da dukiyar su Allah ya karba musu Allah ya karba musu kada ku manta da cewa wannan gidauniya ta marayu tana nan saboda ka kowa ya shirya abun da zai bayarwa daga yanzu har zuwa lokacin da za a raba mu marayu wannan abun muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa kan kamuna da alkhairi ga ayyukanmu da muka yi na alkhairi Allah shi karba muna Allah taimaki shugabanninmu da aka zaba Allah taimaki sarakuna mutum daga sarki musulmi mai alfarma sarki musulmi Allah taimake shi azaci saka abin da zai amfane shi zai amfani mu zai amfani al'umma mu ha kuma shi mai masaukin bakin mu mai martaba sarkin jiwa Allah ya masa albarka Allah ya kara ma rayuwarsa albarka ya kara ma zuriyarsa albarka ya kara ma yankinsa albarka ya kara ma kasarsa albarka ya kara muna albarka gaba daya wasu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk